This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu sauraro kuma mu da hatsi ga labaran mai karantawa mai Alli. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shirye yake azawa a ɓangarorin ƙasar Sudan ta kudu takunkumi idan ba su ƙaddamar da sabo yarjejeniyar samun zaman lafiya a kacokan ɗinta ba. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a wakilan kwamitin goma sha biyar sun yi kira ga dukkan ɓangarorin Sudan ta kudu da su mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar nan take. A ranar Alhamis, shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya bai wa rundunar sojan ƙasar umarnin da su dakatar da dukkan hare-haren da suke kaiwa. Ya ba da wannan umarni ne kafin a fara amfani da yarjejeniyar samun zaman lafiya a yau Asabar ɗinnan cikin yardar Allah. A ranar Laraba, shugaba Salva Kiir ya rattaba hannu akan yarjejeniyar a Juba. mako guda bayan da shugaban 'yan tawaye rick macha ya rattabawa yarjejeniyar hannu a birnin addis ababa to amma a lokacin mr kir ya bayyana babbarsa a kan yarjejeniyar al'amarin da ya sa aka yi ta bayyana tsoron cewa kila yarjejeniyar ba za ta kankama ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya ce ran shi ya ɓaci sosai da ya ji labarin cewa an gano gawawakin 'yan gudun hijira ɗaya. cikin wata babban mota a kan wata babban hanya a ƙasar Austria kusa da kan iyakar ƙasar Hungary. Yawancin gawawakin na 'yan ƙasar Syria ne ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin acewa yaƙi da ta'addanci domin neman inganta rayuwarsu a Turai. Aƙalla mutane uku aka kama bayan da aka gano gawawakin a ranar Alhamis. 'Yan sanda sun ce sun yi imanin cewa yawancin mutanen da suka mutu sun rasiniya saboda rashin isasshen iska. Ba ga ganin cewa sun cika alkawuran da suka ɗauka na baiwa 'yan gudun hijira da suke acewa hatsari kariya da mafaka, Mr. Ban ya ce tilas ƙasashen duniya su ƙara zage dantse wajen magance rikice-rikice da wasu matsalolin da suke tilastawa mutane arcewa domin ba su da zaɓe. Mr. Ban ya ce yin haka zai sa fiye da 'yan gudun hijira dubu arba'in da ake samu a kulli yomin karuwa. Yawancin 'yan gudun hijira suna arcewa ne daga kasashen Siriya da Iraq da kuma Afghanistan. A nan Amurka a jihar Virginia da ke kusa da nan birnin Washington DC, an yankewa wani matashi ɗan shekara goma sha bakwai da haihuwa mai suna Ali Shukri Amin hukuncin ɗaurin shekaru goma sha ɗaya a gidan yari, a saboda an same shi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar baiwa ƙungiyar ISIS taimako. Al-Shukri Amin ya amsa laifin da aka yi zargin ya aikata a wata kotun gwamnatin tarayya a watan Yuni na amfani da dandalinsa na Twitter wajen aikawa wakilan ƙungiyar ISIS da magoya bayan su sakon ƙarfafa gwiwa da kuma shawarwari. haka kuma ya ce ya taimakawa wani matashi mai suna reza yin bulaguro zuwa kasar syria domin ya shiga kungiyar isis lauyar gwamnatin amurka dana boynta ta ce hukuncin da aka yankewa wannan matashi a jiya ya nuna cewa duk wanda aka kama da laifin amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo wajen nuna goyon baya ga kungiyar isis to za a hukunta shi kamar yadda za a hukunta waɗanda suka je suka shiga ƙungiyar isis ɗin haka kuma a jiya juma'a wani alƙalin kotun tarayya a jihar florida ya yankewa wani ɗan ƙasar kenya mai suna muhammad hussein sa'id hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari domin shi ma an same shi da laifin goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda har guda uku da suka haɗa da ƙungiyar alka'ida da al-nusra front kawar kungiyar al-qaida a kasar iraq da kuma kungiyar al-shabab ta kasar somaliya a watan mayu muhammad hussein sa'id ya amsa laifin cewa ya karbi kuɗi daga hannun wani da shi ma ake zargi da niyyar aikawa kungiyar al-shabab haka kuma ya ce ya yi ƙoƙarin ɗaukan waɗanda za su kai hare-hare a cikin nan amurka Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama dan Amurka ya ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran akan shirin nukiliyar ta za ta toshe mata duk wata kafar da take da shi na kera bam ɗan atom. Shugaba Obama ya yi wannan furicin ne a lokacin da yake mai da martani ga damuwar da Yahudawan Amurka suka nuna akan yarjejeniyar. Mr. Obama ya ba da guduma ga wani shirin da wasu ƙungiyoyin Yahudawa suka shirya ta gidan talabijin na yanar gizo, wanda suka yi shiri makamancin wannan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Sakataren Makamashin Amurka Ernest Moniz. Shugaba Obama ya ce sun yi watanni suna tattaunawa da gwamnatin Isra'ila akan yadda za su inganta haɗin kai ta fuskar matakan tsaro da inganta musayar bayanan sirri da kuma yadda za su daƙile tasirin Iran a yankin. Ita dai gwamnatin Isra'ila ba ta goyon bayan yarjejeniyar da za ta hana Iran ƙera bam ɗin nukiliya domin a sassauta mata takunkumin da ƙasashen yammacin duniya da kuma Amurka suka aza mata. Mr. Obama ya ce ko da yake yarjejeniyar ba za ta magance dukkan matsalolinsu da Iran ba, to amma ya fi babu bafin ce da baƙin ɗa. ya ce sun san cewa gwamnatin isra'ila ta san da haka haka kuma ya ce babu wani bangare na yarjejeniyar da zai hana su ci gaba da matsan lamba kan kokarin dakile ayyukan ta'addanci to madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da ƙungiyar bayar da tallafi ga ɓangaren lafiya wato T-ship. Yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da yadda ayyukan lafiya ya gudana a jihar Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. baya ga waɗannan rahotanni biyu za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da wakiliyar murya amurka madina dauda da ke garin abuja ta yi da uwar gidan gwamnan jihar kebbi dr zainab bagudu don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin Ƙungiyar bayar da tallafi ga bangaren lafiya da ta yi aiki a jihar Bauchi wato t ta bayyana irin nasarar da ta samu cikin shekaru biyar da suka yi a jihar suna gudanar da ayyukansu musamman ma a bangaren lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara. A taron manema labarai da ƙungiyar t ta gudanar na kammala ayyukanta shekaru biyar da take aiwatarwa a faɗin jihar Bauchi, Dr. Halima Muƙaddas, mataimakiyar shugaba a t ta bayyana irin nasarorin da suka gudanar a jihar Bauchi a ƙungiyar t Wato in an ce nasarorin da muka samu mutunta shi da nasara ne da muka samu a na Bauchi State gabaki ɗaya because ba nasarar t ba ce kawai. Eh, ita taimako da muka yi ma gwamnatin jihar bauchi eh, musamman a kan kiwon lafiya na mata da ƙananan yara da jirajirai mun yi shi ne tare da hukumar ma'aikatan kiwon lafiya kuma ma'aikatan kiwon lafiya ta nuna eh, mana ta inda take son taimako kuma mun yi ayyuka da yawa da dama na farko akwai asibitoci waɗanda suke bukatan a gyaggyara su mun gyara waɗannan ma asibitocin da musamman ƙananan asibitoci na ƙaramar hukuma daban-daban a jihar nan da idan ka lura da aikinmu gaba ɗaya a cikin jihar muke kowane ƙaramar hukuma duk karamar hukuma ashirin na jihar Bauchi ba inda ba mu shiga ba. So mun ka taimaka gyara asibitoci 对对对，关。 kuma samu eh, sashen lafiya ta je ta haihuwa a asibiti. Dokta Halima Muƙaddas mataimakiyar shugaba a kungiyar t Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya ce gwamnatin jiha za su daura daga inda kungiyar T-Shape ɗin ta tsaya. Da kenan alhaji usman bilyamin Osman amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. a gaida amina abdullahi girbo a yayin wani taro da likitoci suka gudanar a jihar maradi ta jamhuriyar niger sun bayyana gamsuwa da yadda ayyukan lafiya ya gudana a watanni shidan da suka gabata sakamakon bitar ayyukan da ya gama likitoci daga sassa daban-daban na jihar maradi ya samu gamsuwa daga likitocin fuska sha'anin kiwon lafiya a tsawon watanni shida da tsaba aiki malam isa gagara na sashen da ke kula da duka wata annoba a cikin jiha ya kawo mana ƙara haske shi ayyukan da ake yi da wuya a ce a yi aiki babu 'yan matsaloli wanda ya zamanto sai a ce a cikin jiha ana iya samun a gaggyara su in ya zamanto aiki ya zamanto masu hannu da shuni ne za su bada gwamnati ne za a bada sun yi nasu kokari kenan dan kuskure kuskuren da an ka gani an samu bisa kan yin ayyukan da ya kamata a yi kenan nan wata da masu zuwa za a gyara su cin tsarin ba a fuskantar matsaloli na kuɗaɗe eh kuɗaɗe dai ba a samu tunda cikin eh, miliyar hudu da 'yan kai da an ka an shirya da za a yi ayyukan duka na wata shida an samu kwatamcin da miliyar uku ake ca cikin wata shida ya ce kenan kwalliya ta biya kuɗi sabuni tunda da an samu an samu kuɗin da aka kamata a yi wannan ayyukan yake sha'anin kiwon lafiya ne kamar wani irin cututtuka ne suka yi damuwa a lokacin kun san yanzu a wata shida da sun ka wuce wanda sun ka yi damuwar jama'a kamar da zai zama to annoba kamar ciwon tubus suna ce mishi dissa shine da yawanci wanda da ya shahi annoba shi da ne da mutane eh, da waccan shekarar ta huce akwai bambanci sosai tunda kun gani waccan shekarar ta huce mun yi damuwa da da kwalara shekarar bana Allah ya kama saukin ta kenan babu ta kwata a cikin jihar kenan ya ce an gode domin haka ne malam isa ga gare bai cewa akwai abin da za su yi zuwa gaba matakan ɗauka ya zuwa kuma kira ga masu kawo tallafi ga sha'anin kiwon lafiya shine duk kowace jiha abun da ya shahe ta wace likita abun da ya shaye ta su tsaya su lisa abun da ba mu yi mesa ba mu shi ba sai mu gani nan da wata shida menene za mu yi dan mu samu sauran ayyukan da ba mu yi mu yi su eh to shine kowa sa kai a gaba an azama kowa nauyi ga abun da ya kamata yi kenan wannan na wanda an ka azama kowa nan wata shida masu zuwa ya zama to kowa ya yi shi dan a samu ayyuka su daidai ko bayan gwamnati akwai kungiyoyi masu hannu shine da ke tafa fuskan sha'anin kiwon lafiya a nan il. akwai kira za a gare su to kira shi gwamnati ta gani yana ka bana shi kokari su ma masu hannun shuni wanda a kusa gare mu suna kana su nasu gudunma kenan dai kiran da za a yi da kowa da kowa ya zamanto dai eh, kudaden da an ce za a yi ayyuka a samu a same su kenan kowa a wanda ya shahe shi wannan a samu a zuba ma likitoci su samu su wani ayyuka. Malam Isa gagari kenan space na hukumar kare lafiya ta jiha DRSP. Sha'ibu Mani, murya Amurka. daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'aibu Mani. Uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu ta bayyana muhimmancin rigakafi ga ƙananan yara da kuma shayar da yara nonon uwa a wata hira ta musamman da suka yi da wakilin murya Amurka Madina Dauda. Na ɗaya dai mu Najeriya kwanan nan aka yi bikin murna da bikin gyama duniya cewa shekara ɗaya yanzu babu ciwon polio watan shan inna to shi shan inna dinnan a najeriya shekara ɗaya ne amma albishirin albishirinki a jihar kebbi shekara hudu ne shekara hudu babu polio alhamdulillah wannan kuma abu ne wanda za mu yi kuri da shi kwarai da gaske wanda kuma ana yi muna ta gyama duniya kuma ana ci gabawa ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga iyaye maza da mata da cewa dalilin da ya sa ba a samu foliyon nan ba ita ce saboda rigakafin nan da ake yi idan aka daina yin rigakafi cutar nan za ta dawo saboda haka dan allah a ci gaba da kai yara da an haihe su a ci gaba da kai su rigakafi ba polio kawai ba ba shan inna ba dukansu wajen guda shida ne ana yin su kuma gwamnati ke bada su kyauta ana zuwa gidaje gida-gida ana yi anguwa-anguwa ah, dan Allah muna kira gare su da uban ƙasa su ba da goyon baya su fito da yara a yi masu wannan rigakafin ah, game da kuma shayar da yaro ah, a ƙasarmu mu ce ba da nono ba mu cika samun matsala ba kowace mace in ta haihu ta san dama nono za ta bayar inda ake samun matsala shine ci gaba da wannan ba da nono ɗin ah, wasu ko ruwan bai zuwa sosai ko kuma suna gani kamar isa ce su hada da madara ta gari sai su hada to daga nan ake samun matsala yaro a yi shi da ruwan da ba tsafta kwayoyin cuta na ciki yaro ya kama da zawo da amai ba abin da ke samun rasa yara da ke kashe yara a najeriya yau kamar amai da zawo kuma duka saboda ruwan da bai da kyau ne idan aka samu ruwa mai tsafta kuma ita uwa ma tana da tsafta ana ba da madara amma saboda yadda yanayin ƙasar mu yake hadde a kankara haka akwai matsala shi yasa ba ma son a bada nonon nan ta fi kyau ta fi gina jiki duk ƙwayoyin lafiya da abubuwan da yaro ke bukata na hana ciwo ya shiga jikin shi duk yana nan dunkule allah ya sa shi cikin nonon nan ba sai ka ba yaro komai ba wata shida in ka haihu a nan inda kamar a birni haka akwai mata masu aiki to kiran da muka yi wannan shekaran shine wa gwamnati da ma'aikata haka ko bankuna da sauransu su yi kokari a kowane ma'aikata a samu inda aka keɓe na mata wayanda za su iya zuwa su ba da nono za su iya zuwa da yaransu su basu a nan su aje su inda ake kula da yara su zo in suna cikin aiki sai su zo su ba su nono in dai yaro yana tare da kai hankali ya fi kwanciya aikin nan zai fi tafiya ƙasa ba za ta rasa aikin da kike yi ba shine kiran dai da muka yi musamman da daga gwamnati da masu uh, ma'aikata da yawa um, idan nono bai tafi yadda ya kamata ba to daga nan ake fara samun matsala da abinci da kuma gina jiki da lafiyan yaro uh, sai a fara ba da abincin da bai kamata ba uh, ba wai wani daban muke yi ba ana siya na gwangwani din nan na gwangwanin nan ki yi tunani ki gani wannan abincin da ke cikin gwangwani an kawo shi daga can ƙasashen waje ya yi wata shida yana tafiya ya zo ya zauna a filin jirgi wani wata shida kamin a kawo shi a ta bayarwa a takaice dai ba abinci mai lafiya ne ba idan kika ɗauki shinkafanki kika dafa shi yadda yaro zai iya ci a faffasa shi a ɗan sa mashi mai ko a sa ruwan nama a ba yaro ya fi maki alheri akan wannan na gwangwani kuma ya fi sauƙin yi ma kuma kana iya kai ka aje shi akan wanda ake siya din nan gaskiya mu ba ma son ana ba yaro wannan abinci to duk daga wuraren nan ba da nono eh, reno yaye in aka zo yaye a ba da abin da daga nan amai da zawo ba a yi rigakafi ba su ne abubuwan da ke sa ana samun rashin lafiya da kuma rashin gina jiki babu daɗi amma jihar mu tana daga gaba a cikin yaran da ba su da nan jiki sosai amma muna ɗaukar matakai da yawa hukumar kula da lafiyan yara wato eh, wata unicef akwai taimako ta musamman da ta keɓe da take yi a jihar kebbi wanda kuma su ma a nan jihar eh, su 'yan ministry of health ɗin da ministry of women affairs da kuma state primary health care board suka ɗauka suna akwai yadda suke rarraba wannan taimakon akwai garin da suke raba ma yara da ake ƙara masu a cikin abinci da ke kara masu gina jiki to ganin cewa ke kwararriya ce likita ciki mm. ah, wanne ne ya fi alfano ga yaro mm. ba shi nono na wata shida nan mm. ba tare da an hada da wani abinci ko ruwa ba ko kuma a'a uwa tana iya ci gaba da shayar da ɗanta har ya watanni goma sha takwas ko goma sha tara ko da ba za ta ba shi ruwa ba daga zaran wata shida dole ta ƙara ta fara bada abinci ana girma idan yaro ya girma ba ta ku iyawa zai fara kuka yunwa ya dame shi shi ne a na ce ana samun matsala daga wurin yayan nan abincin da ya kamata a fara bayarwa daga wata shida ana ɗan ƙoƙari ana shigowa da wasu irin abinci dai haka shinkafan nan ne a dafa shi tuwo ne a yi shi daidai a sa yauki sosai yadda yaro zai iya ci a dafa shi ya zama fale-fale haka a bashi amma za a ci gaba da bada nonon dole ne za a bada nono amma dai kamar wada addini mu ma ya sauki ya ba ka daman kuma an ce ka bada nono shekara biyu shekara biyun nan ya ba da daman mace ta huta da samun ciki ba wai lalle ne ba zai hana ta amma yawanci yana taimakawa wajen sa eh, tsakani a cikin haihuwa sannan kuma za ka kawo wani abinci dai dole ka sa dole ne za ka ƙara wani abinci amma yaron zai ci gaba da shakuwa da uwa da kuma samun amfanin nonon nan uh, a fara ba da madara ta shanu sai yaro ya kai kamar shekara ɗaya ba a son a ba da madara na san fulani mu na yi amma dai bai dace ba saboda cikin yaro bai riga ya zama yana iya ɗaukan nauyin wannan madaran ba gaskiya ya fi a ba da nono wata shida gaba ɗaya ba ruwa ba komai a ta ba da nono daga wata shida nan kiya iya ki fara sa in wasu abinci kaɗan in ba haka ba shi ma zai zama matsala jikin yaro ba zai girma ba mu dubi kuma lafiyan ita uwar yaro so da yawa likitoci suna yi wa mata bayanai na yadda za su rika tsabta jikinsu da kuma tsabtace jikin 'ya'yansu amma kin ga wa'annan faɗakarwan bai kaiwa ƙasa ƙasa can can inda mata suke a karkara su ji yadda wa'annan abubuwan suke wani yunkuri kike yi ke a matsayin ki na gaki likita kuma gaki matar gwamna na tabbatar da cewa ire-iren wa'annan ɗin sun kai ga wa'anda ya kamata su samu labarin su. in na koma ma tambayan da muka yi da aka yi man ɗazu kan cewa menene mahimmancin ma ofis ɗin matan gwamna to ai wannan abin yana daga cikin su kamar yadda kika yi magana matan da ke kankara muna zuwa ko ina ba inda ba ma zuwa mu hau kwale-kwale mu hau ƙasa ina iya nuna miki fotunan mu shiga ko ina kuma idan ko an ki ko an so idan matan gwamna ta shiga wuri mutane na fitowa za su fito su ganki tun maganar da kika yi ana ɗauka to ashe ko in ka je da magana mai alheri mai amfani suna ɗaukawa shi yasa za ku ga kaman ga talabishin haka ko gare kuma a rediyo za a ɗauki wani sanannen mawaƙi ko ɗan drama ya zo ya yi talla ko akan ciwon rigakafi ɗinnan akan ciwon shan inna ko rigakafi ko shayarwa duk dai ya zama kaman mu ma kusan aikin da muke yi kenan saboda kana idon al'umma al'umma sun san ka za ka yi magana mai kyau za a saurare ka shi sa mu ma in mun je sai mu gaya masu kuma suna ɗaukawa yadda ya kamata su yi tsaftace kansu da tsaftace eh, muhallinsu eh, kuma su ganka kai ma yadda kake su yi koyi da kai shi ma dai yana amfanawa kwarai shi ya sa har yau kuma sai mun koma ga yaƙi da jahilci nan nan matsalolinmu da dama a ƙasarmu saboda rashin ilimi ne ilimi ta kowane iri ta arabiya ce ta boko ne idan mutum ya same shi zaki ga da wuya yana yin abubuwan ƙazanta da sauransu duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Tuwa gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce a shirye yake ya azawa bangarorin ƙasar sudan ta kudu takunkumi idan ba su ƙaddamar da sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya kacokan ɗinta ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki ya ce ran shi ya ɓaci sosai da ya ji labarin cewa an gano gawakin 'yan gudun hijira 71 cikin wata babban mota akan wata hanya a ƙasar austria kusa da kan iyakar ƙasar Hungary. Yawancin gawakin na 'yan ƙasar Siriya ne ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin acewa yaƙi da ta'addanci domin neman inganta rayuwarsu a Turai. An yanke wa wani matashi ɗan shekara goma sha bakwai da haihuwa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha ɗaya a gidan yari, a saboda an same shi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar baiwa ƙungiyar ISIS taimako. To, madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.